assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu kamar yadda kuke gani yau gani ni musu bawo kano yutu a ah, ah, kwana kafin kamar yadda kuka saba gani gani da zai kofa hagon musu kuna a ah, wannan gida wato tiran na naso mu hira da shi bayan gama damban su shi da abdulrazak bola kuma ba mu samu mun haɗu shi amma yanzu ga shi Allah ya sa mun haɗu da shi ya to zai shiga gidan dambe amma mun haɗu da shi insha Allah rabbi kuma za mu tattauna da shi a kowanne dambe nasu da suke da shi da abdulrazak bola wato garkuwa bagon musa kaduna wato kun yi dambe da ebola kuma allah ya baka nasara a kan wannan dambe da samun fadi da shi dama kun daɗe kuna yin dambe da ebola ne in kai wanka so so da sabulu su iya rika ciki ko in ka ne burkuwa ka watsa shi dinga dinga yana ƙarin kurani to yanzu misali tsakanin kai da ebola ina nawa da nawa ne ka ce mai fitsarin jini ko gaba ne da ɗaya da shi eh. to dama wannan damban ne kuka taɓa yin wancan damar ko a wani gari eh, to amma kuma akwai mutane da yawa sun wai a dambar da wai wai a tsoron ta kake shi wai kawai wai dai a ce wai ka zira hannu wai ka same shi da za dai mutane suna bayani da abin haka ne ko mai kwakwata ko mai ko mai yawo ko haka za ka kaga ice ya ko ni ma Allah ba na sa to yanzu misali a dan da kuke yi da shi akwai ainihin kamar in ce dan fadin sa ko in ce yaran shi wanda suke tare da su da gida kowa dai ya san gaskiya da kowa kai ma jarumi ne dan ba wanda zai kawo ma dan dai sai karba ko kai ka ko ya kama ka ko ka ce ba za ka danga ba kowa ya kama ka za ka danga misali kana gani a wannan kisa da kai wa ebola na san cewa dai in ka shiga gidan nan ba yaran ebola ko in ce mabiyan bayan ebola kulawa za su yi ta akan saboda sun ga damban da ya faru tsakanin kai da ebola to ya kake gani za ka ba su wannan dambe da sai wakan ka koya magani na sha na sha har yanzu akwai ciwon gwiwa ko ciwon eh. har yanzu jiki na ka kai har yanzu wani farko yana yana fita ga wannan wasa da aka yi kuma har yanzu nan gaba na ke kai ko wanda wasu sako ba zai iya zuwa musu ba a tare da kai a wanka kuma suna murna sun ji daɗi ka fito da jamus daga cikin wani yanayi na farin ciki da jin daɗi yanzu wani sako da ka gaya wa masoyan akan wannan sa'a da ka samu wanda zai wanka ya kare ya rika kai kai ko kana fama da ciwon gwiwa ko ciwon kafa to yanzu ga shi kana wannan gari na kwana kuma an ce ga tun da ka bige ebola ba ƙara tubiya ba ko kana gani kana jin tsoron iya rama ne yawan tuwa ko shekaran yamin da ya ga ko yawan warin yau ma in yana yi ka ce a yau ma yanzu ne zo in yana yi kana yi to masu kallon mu kamar yadda kuke kallo ni ne gani ga kuma ba ku mun Kaduna ni musu ba ku yi a wato wannan gida na kuna da kun kamar yadda kuke gani mun dan tattauna da shi wato bayan wancan wasa da suka samu yi a wannan gobe wannan gida insha Allah da kuma ci gaba da zuwa mu kuma za mu kuma haɗe ka ga ni ga Cisco ma na gamu da Cisco shi ma yanzu a wannan guri ya shigo wato mun gode ba ku mun san Kaduna Allah saka da to ga Cisco ko ya sauka ga mara wato kamar ah, assalamu alaikum masu kallon mu ina da niyyar zan koma cikin gidan wasa in shiga in shiga gidan wannan wasa na dambe in koma sai gashi Allah ya sa na haɗu da wato Cisco wanda suke masu kirari da Cisco ɗan dawa Cisco mutane sun san kuma sun san renan ka sun san ka sosai a harkar wasan dambe wato Cisco da dambe da kake yi a da da zuwa yanzu Cisco ka haƙura da dambe ne kuwa yanzu kana ni ba haƙura ba har yanzu na kan yaro ya isa gaba amma idan yaro ya kama ta za ko za a yi za a yi to yanzu ko a tarihin ka na dambe mun san dai ka da kun kana da yara ka raina su harkar wannan wasa na dambe da yawa kuma mun daɗe da shi mun daɗe da ku tare mun ga yadda kuke a kan harkar wasan dambe yanzu misali jama'a da yaranka wanda kake ci da su na san cewa dai a bangaren kudu ne kowa ya san ka da ya san da gani gaskiya duk a cikin yara wanda yake gidan ko da suna ina ne su Allah ya kira su ko da su eh, su za su kuma za su su zo su biya ma bukatar ka a wannan nema da kake musu to masu yadda kuke gani wannan shi ne Cisco ainihin Cisco mai gidan Cisco mai gidan Dogon Cisco mai gidan kai ga dai wanda kuka ji yayi wani yaron da suna Cisco to gaba mai gidansa kuma shi ma ya yi gwagwarmaya a harkar wasan dambe kuma ya ce har yanzu yana nan a tsaye yana buga wannan wasa na dambe dindina to shi so yanzu misali a damben da kake a baya ko wani kisa da aka taɓa wanda ya razana ka har yanzu kake jin tsoro baka kake jin tsoron kada a kuma wani ta ma jikin da ka ce a jikin kisa ke ne zuwa a cikin gaskiya ne gidan bari shi ya kai da yanzu dai da bashi akan ka ke wannan kisa ba za ka manta da shi ko kuma sun na valentina ba na gada kuna dan da su sosai kuma sun na valentina a dan da kuka yi da su ban san dai ya abin zai ke ba a ciki ko kuna ji masu kallon mu kamar yadda kuke gani wato Cisco ya ce yau zai iya tubewa ya bi sawun na Balanzina ni kuma musu bawo Kano zo mu bi su insha Allah rabi mu biyo muku wannan dambe in dauko muku masu kallon mu gani ku tabbatar da cewa wato Cisco dai yana nan har yanzu tunda yana cewa zai rama kisan da aka yi masa wato su a ah, mun gode a wannan lokaci game yadda muka zo har gona gafin kuma muka dan tattaka muke tare da ku gaba gida mun gode Allah saka da kai wannan bai maganin wannan wannan daban yake wannan ba zai maganin